Najeriya ta fara shirin kwashe mutane daga wuraren ambaliya. Algeria ta yi kira da a kakkabawa sojojin Mali da sojojin haya na Rasha takunkumi. Sojoji sun harbe wani DPO na 'yan sanda a jihar Zamfara. Shugaban NLC ya kammala ganawa da 'yan sanda kan zargin ta'addanci.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 mediaservice.com.ng domin karanta dukkan labarurukan da muke wallafa muku tare da tafka muhawara koyin tsokaci bar'a tv murmushin alkhairi Masu kallo da saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikakkun labaran duniyar fara'a TV na wannan rana. To sai ku gyara zama domin kallo tare da sauraren labaran. tare da ni Hashimu Muhammad Gabuka. Darekta janar ta hukumar bayar da agajin gaggawa ne masu bai da Umar. Ta ce hukumar ta fara shirin aikin kwashe jama'ar da ke fuskantar barazanar ambaliyar ruwan sama zuwa kan Today. A daidai lokacin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar mamakon ruwan sama.

da kuma hekta dubu ɗari da shida da ɗari da saba'in da takwas na gonaki. Domin fuskantar wannan yanayin ne gwamnonin jihohin da nema ta fara kwashe mutanen daga wuraren da suke fuskantar barazanar ambaliyar domin rage barnar. ta ƙara da cewa nema za ta buɗe cibiyoyinta domin sauƙaƙawa ayyukan hukumomin domin jiran karta Wannan na zuwa ne bayan ziyarar shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin Najeriya Femi Gabajabi Amila bayan wani taron karawa juna sani da ya yi da hukumomin da ke ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa. Darakta janar din ta kuma buƙaci ƙarin haɗin kai da kuma kwamitin majalisa da sauran masu ruwa da tsaki domin faɗaɗa ayyukan nema da shirye-shiryenta na fuskantar ayyukan agajin gaggawa. A nan kuma jakadan Algeria na Majalisar Ɗinkin Duniya Amar Benjamin ya yi kira da a kawo ƙarshen cin zarafi da dakaru masu zaman kansu ya yi kira da a kawo ƙarshen cin zarafin da dakaru masu zaman kansu suke yi a daidai lokacin da ake samun takun saƙa tsakanin ƙasar da gwamnatin mulkin sojan mali da ke samun goyon bayan sojojin haya na ƙasar rasha kamar yadda gidan rediyo faransa arafa ya rawaito sanarwar ta biyo bayan rahotonin hare-haren jiragen sama marasa matuga da aka yi zargi ya kashe fararen hula ashirin na ƙasar mali kusa da kan iyakar algeria a tinzotin mali ta ce ta kashe wani babban kwamandan mayaka a harin da yake magana yayin taron majalisar ɗinkin duniya a ranar 26 ga watan Agusta domin bikin cika shekaru 75 da amincewa da yarjejeniyar Geneva Benjamin ya kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta ƙaƙƙaba ta ƙunƙumi kan waɗanda ke da alhakin waɗannan tashe tashin hankulan. Sojojin Mali sun kai hare-haren a sojojin Mali sun kai hare-hare ta sama a Tinzotin a ranar 20 da biyar ga watan Agusta a lokacin da suke yaƙi da ƙawancin 'yan tawaye daga manyan ƙungiyoyin Abzinawa har ila yau mayakan da ke ƙawance da alƙaida na ci gaba da kai hare-hare a yankin an mayar da gawarwakin fararen hula da aka kashe zuwa Algeria domin yi musu jana'iza ku dakace mu To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. A wani yanayi mai kama da zaman tinkiya tsakanin jami'an sojoji da na 'yan sanda a Najeriya, wani soja ya sa bindiga ya harbe wani DPO na 'yan sanda a jihar Zamfara. al'amarin dai ya faru ne a garin dan marke da ke gargashin karamar hukumar bukuyum ta jihar zamfara a ranar larabar nan da daddare kamar yadda wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara ta fitar cp halliru limau wanda shine dpo ya gamu da ajalinsa ne a kan hanyarsa ta halartar taron su na wata-wata inda sojoji suka tsayar da shi a wani shigen bincike duk da shewa ya bayyana musu shewa shi dan sanda ne kamar yadda suka bukata amma kuma sai kawai wani soja mai suna hassan ya zaro bindiga ya harbe sifi liman a kansa abinda ya yi sanadiyar mutuwarsa in ji sanarwar rundunar 'yan sandan ta jihar zamfara ta nemi dukkan hukumomi da suke da ruwa da tsaki da su gudanar da cikakken bincike na yadda al'amari ya faru a ƙarshe kuma shugaban ƙungiyar ƙwadago ta najeriya nlc joy ajero bisa da 'yan ƙungiyar ƙwadago da femi folana lauyoyi da suka hada da femi folana lauya mai rajin kare haƙƙin ɗan adam a najeriya deji adeyanju ya gana da 'yan sanda a su da ke babban birnin tarayya abuja domin amsa gayyatar da suka yi masa rundunar 'yan sandan dai ta gayyaci shugaban nlc din ne bisa zarginsa da tallafawa ayyukan ta'addanci wanda shugaban da kungiyar suka musanta Tunda da karfe 8 na safe ne shugaban nlc din suka fara hallara a hedikwatar su inda suka gudanar da gangamin nuna haɗin kai da goyon baya ga ajairo bidiyon da aka wallafa a shafin sada zumuntar nlc na X sun nuna wasu shugabannin kwadago suna jawabi ga ma'aikatan da suka taru waɗanda suka tsaya kam a bayan shugaban nasu kawo yanzu dai babu cikakken bayani na haƙiƙanin abin da ya faru a yayin ganawar tun da farko dai 'yan sanda sun gayyaci a jero a makon da ya gabata bisa zargin bayar da kudade ga ayyukan ta'addanci da cin amanar ƙasa da kuma aikata laifuka ta shafukan sada zumunta. Duka-duka iya abin da ya sauwaka kenan a cikakkun labaran fara'a TV na wannan lokacin a madadin editan da ya tace labaran Nura Muhammad da illahirin ma'aikatan fara'a TV ni Hashimu Muhammad Gabuka nake cewa sai an jima.